Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake dawa a shirinmu na hantsi a yau ranar Talata uku ga watan Janairu na shekarar 2023. Bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa wasu da ake zargin 'yan bindiga ne sun kashe mutane tare da kona dukiya mai yawa a ƙaramar hukumar yar ta jihar Taraba da ke Najeriya. Kamar kowace ranar Talata za a ji shirin 'yan ƙasa da hukuma na Mahmud Ibrahim Kwari sai kuma sharhin jaridin Nijar. Amma kafin nan ga Maryam Dauda da halin da duniya ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A ranar uku ga watan Fabrairu, Ukraine da tarayyar Turai ta EU za su yi wani babban taro a birnin Kiev don tattaunawa game da tallafin kuɗi da na soji a cewar ofishin shugaba Volodymyr Zelensky a wata sanarwa a jiya Litinin. Sanarwar ta ce Zelensky ya tattauna dalla-dalla a kan batun taron da shugabar hukumar gudanarwa ta EU Ursula von der Leyen a lokacin da ya gana da ita a waya a karan farko a wannan shekarar. sanarwar ta kara da cewa bangarorin biyu sun tattauna a kan sakamakon da ake sa ran gani bayan taron kolan tsakanin ukraine da eu wanda za a yi a kiev sun kuma amince da a fara shirin taron gadan-gadan shugabannin sun yi magana game da samar da makaman da suka dace da kuma wani sabon tallafin kuɗi na dala biliyan goma sha tara ga ukraine inda zelensky ke kokarin samun kashin farko na tallafin a wannan watan a cewar sanarwar Shugaba Joe Biden ya ce, Amurka ba ta yin wata tattaunawa kan gudanar da atisayen nukiliya na haɗin gwiwa da abokiyar hulɗar ta Koriya ta Kudu. Duk da cewa shugaban Koriya ta Kudu ya faɗawa wata jaridar ƙasar cewa an fara tattaunawa a kan batun. A wata hira da aka wallafa a jiya Litinin, shugaban Koriya ta Kudu Yun Suk ya ce tattaunawar ta ta'allaka ne akan tsare-tsare da atisayen haɗin gwiwa da dakaran Amurka. sai dai duk wani shiri irin wannan zai kawo gagarumin sauyi a manufofin amurka akan kuriya kuma tabbas hakan ka iya ƙara ruruta wutar tashin hankali da kuriya ta arewa wasu matasa biyu 'yan ƙasar iran na fuskantar hukuncin kisa bayan da aka yanke musu hukuncin rataya saboda an same su da hannu a zanga-zangar da aka kwashe watanni ana yi a iran a cewar wata ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama a jiya litinin Tuni dai aka zartar da hukuncin kisa akan wasu mutane biyu 'yan shekara 23 sakamakon zanga-zangar da mutuwar masu aminu ta janyo. Sai dai masu fafutuka na fargabar za a zartar da hukuncin rataya akan mutane da yawa yayin da Iran ke amfani da hukuncin kisa a matsayin dabarar tsoratarwa a wani yunkuri na murkushe masu zanga-zangar. Ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Iran da ake kira IHR a takaice wadda mazauninta ke birnin Oslo na ƙasar Norway ta sanar cewa an yankewa ɗaya daga cikin masu zanga-zangar mai suna Mehdi Muhammad Ifad ɗan shekara sha 18 hukuncin kisa bisa laifin cinna wuta a rumfar 'yan sanda masu sa ido a kan motoci akan titi a garin Naushar da ke yammacin lardin Mazandaran. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko daga Najeriya. Wasu da ake zargin 'yan bindiga ne sun kashe mutane fiye da biyar sun kuma kone rugage sama da goma sha ɗaya ƙauyen gura da ke ƙaramar hukumar yaro ta jihar taraba daga jalungo ga rahoton da wakilin Lado Salisu Garba ya aiko mana. Al'amarin dai ya faru ne a yankin gura da ke karamar hukumar yero a jihar Taraban suka kokona rugaje fiye da goma sha ɗaya. Mutane biyar kuwa suka ransa ransu sakamakon wannan harin da 'yan bindigan suka kai. Biyu daga cikin mamatan dai har zuwa yanzu ba yi nasarar gano gawawwakin inda yake ba. Kamar dai yadda Hassan Abdullahi wada wa mahaifi sakamakon wannan turmutsatsin ya shaida mana cewar lallai ilahin har yanzu dai ba su samu gawon mahaifi mahaifinsa ba da kuma na wani yaro makwabcinsu al'amarin da ya ci gaba da tayar musu da hankali da kuma jefa su cikin tararradi. Wasu 'yan ta'adda sun wasar mana da gidaje gaba ɗaya ni da nake magana yanzu har an kashe babana da wani yaro shi ma an kashe shi kuma mun nemi gawa har yanzu ba mu gane ba. Sannan mu yi ma hukumomi report da garin da muke wurin gungun maliki kuma mun je GRA mu yi report kuma har yanzu ba mu gane wannan gawakin ba. Sun wasar da fulani yanzu suna ta kori mutane yanzu wasu ma ba mu san inda suke ba wanda ma gidajen da ba su kone ba sun ɗauka haɗin gaba ɗaya da irin dabbobi kaji gaba ɗaya suna ta ɗauka kawai suna ta sirwa da kaji irin dabbobi kanana gaba ɗaya sun sace gaba ɗaya sauran ɗakuna kuma an kone gaba ɗaya to wanda ma ba a kone ba an sate buhunan da suke ciki gaba ɗaya har yanzu yara kanana da mata dukkan su ba mu san ni haka yanzu ma da nake magana ban so inda mata yana suke ba kammala tattaunawar da muka yi da ɗaya daga cikin yayan dattijan da aka kashe cikin biyar wadda kuwa har yanzu ba a samu gawarsa da na wani makwabcinsa ba shi ma dai alhaji abdu manarewo wadda kuwa lamarin ya faru a idansa kuma wansa yana cikin waɗanda suka mutu ya kuwa shaida mana cewar eh, si abdullahi maza yayana ne eh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ne ya tir da abin da faru nan a tir da abin da faru nan eh, ranan din mun je GRG mun je har gaban DPO na GRG ya sai ba komai a wurin illa mu koma wajen gongom ne na tura wannan yaron din ya je a gaban osi na gongon ya yi report muna kira ga jami'an tsaro su taimake mu su kawo ƙarshe. sai wannan fitinan da ya kawo don a nemi zaman lafiya. Ardo Umar Bello wanda ke zama shine Ardon Gura da ke yankin kogi na karamar hukumar Yaro a jihar Taraban inda kuwa 'yan bindigan suka kai musu hari suka ko kashe mutane biyar suka kona rigage sama da goma sha ɗaya. Ya ce lalle ilahin wannan al'amari dai ya au domin a gurin su wannan sabon al'amari ne yanzu haka dai suna cikin tararradi tare da tashin hankali domin kuwa waɗanda suka kawo wannan harin sun kona rigage haɗe da kore musu dukiyoyi da kuma kona musu abincin da suka noma gaba ɗaya a wannan shekarar. Muna Allah wada da abin da ya faru. An yi an ta mana mutane an kone gidaje sannan kuma har yanzu ba mu samu gawan yan mu sauran mutane guda biyu. Mun je mun kai report a wurin jami'an tsaro kuma har yanzu dai ba abin da muka ji. Dai barna kan an riga da an yi ta. Gidaje ba iyaka sannan gawakin mutane mu kuma guda biyu har yanzu ba gani ba. Ba mu ya aka yi da su ba. Sun zo sun afka marugagen mu goma sha daya. Mun sanar da jami'an tsaro daga 'yan sanda zuwa soza. Wannan harin dai ya yi sanadiyar kashe mutane biyar da kuma kona rigaje goma sha ɗaya a yankin gura da ke karamar hukumar yaro a jihar Taraban. Kuma dai maharan sun zo a kafa ne da manya-manyan makamai sai dai na yi ta ƙoƙari domin jin ta bakin rundunar 'yan sandan jihar Taraban amma dai haƙata bata cimma ruwa ba. Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya. A gaida Lado, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Maryam dauke da kashi na biyu na labaran duniya. Akalla bakin haure 500 a cikin kananan jiragen ruwa suka isa wani rukunin tsibirai a jihar Florida da ke nan Amurka a cikin kwanakin da suka gabata. Abinda ofishin babban jami'in 'yan sandan yankin ya bayyana a jiya Litinin a matsayin babban kalubale. rikicin tattalin arziki karancin abinci da hauhawar farashin kayayyaki a cuba da sauran sassan yankin karibiya suke haddasa kaurar jama'a a baya-bayan nan a ƙarshen makon jiya bakin haure 300 ne suka isa wurin shakatawar dry tortugas na ƙasa wanda bai da jama'a sosai mai tazarar kimanin kilomita 113 yamma da tsibirin key west a wani lamari daban kuma bakin haure 160 suka isa wasu sassan tsibiran jihar florida cikin kananan jiragen ruwa a ƙarshen mako wato dab da shiga sabuwar shekarar nan a cewar jama'ai. an kashe kananan yara biyu yayin da farar hula biyar suka jakkata sakamakon wata fashewa da ta auku a wani ƙauye a yankin kashmir da ke ƙarƙashin ikon indiya a jiya litinin kwana ɗaya bayan da wasu mahara suka yi barin wuta akan wasu gidaje uku a jere lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutum hudu a cewar 'yan sanda fashewar ta faru ne a kusa da ɗaya daga cikin gidajen da aka auna a cikin dare a ƙauyen dangri da ke gundumar rajuri a kudancin ƙasar wani yaro ɗan shekara biyar da wata yarinya 'ya shekara sha biyu sun mutu a haram waɗanda suka jikkata kuma suna asibiti ana musu jinya a daren lahadi wasu 'yan bindiga biyu suka buɗe wuta akan gidajen uku a garin dangri abinda babban jami'in 'yan sanda mukesh singh ya faɗawa manema labarai kenan ya kuma ce farar hula hudu aka kashe sannan wasu su biyar suka jakkata. gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.

shi so san da yake kwanciya rai da adashi ya zanya in bar so hasashe ya mai kwaci baya san ya mai kunce ai dole zarce zuciyar so ai so ta katarin gwanaye sannu sannu so ya fita sashin hasashe Madalla, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma yaɗa shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za iya sauraron matashar ta BOA Africa akan mita 200.5. Kuna kuma iya sauraron a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Ba ma su siyasar maula ba, makiya da dillalai ba, da idan masu tuba da wannan ba, haɗa kai ba zai wani karko ba. kuma bai komai ba. Masu tsare Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Jam'iyyun siyasa mun zauna mun yi mitin da su mun yi bayani dalla-dalla doka ne wanda ya ta'ammali da kwaya idan ka bari wani ya je sha wannan abin ko muka kama mutumin nan binciken mai nuna cewa kai ne ka bashi ko kai ka ba da kuɗi aka sayo so babu wani sani babu sabo duk wanda ya yi wannan abu da ɗan kama shi za mu yi mu gurfana da shi a gaban kotu. to wannan yunkuri ne mai kyau wanda hukumar ndle ta yi. hatta mutanen gari ma da suke son kada ƙuri'a za ka ga akan zo a razana su da irin taron wayannan matasa wanda hayin hakan ba daidai ba ne tauye al'umma haƙƙi ne. yadda hukumomin hana ta'ammali da fataucin ababen sanya maye ke ƙoƙarin kare matasan najeriya daga fadawa harkokin banga ko jagaliyar siyasa shine batunmu na yau a shirin farko na wannan shekara ta 2023 a dakacin yau ga wasu nan ke nukura don mun san yance mun nasara wasu ma a ciki nasu sun fara haɗa gulu matsakani kan akara Madalla. Masu ware barkamu da sabuwar shekara ta 2023. Mana addar Allah ya sada mu da dukkanin alkhairan cikinta ya kare mu daga dukkanin ababen ƙi. Amin. To da yake wannan shekara ce ta babban zaɓe a Najeriya. za mu fara jerin shirye-shiryenmu na ita wannan shekara ta 2023 ne da wani al'amari mai alaƙa da sha'anin zaben wato yadda wasu 'yan siyasa ke take haƙƙi da 'yancin matasan ƙasar su zama 'yan ƙasa abin alfaharin kowa da kowa inda suke mayar da su 'yan bangar siyasa ta hanyar basu ababen sanya maye ta yadda za su yi aikata ta'annacin da ake so a yayin tarikan kamfe ko a ranar zaɓe ko kuma ta da tarzoma bayan sanar da sakamakon zaɓe. sai dai a wannan karan hukumar ndlea da ke yaƙi da sha da fataucin ababen sanya maye a najeriya ta yi yunkuro domin 'yanto matasan daga waccan matsala abubakar idris ahmed shine kwamandan ofishin hukumar a jihar kano akwai shiri da muka yi na magance wannan abin saboda mun fuskanci cewa irin 'yan jagaliyan siyasa wanda gurbatattun 'yan siyasa suke ba su ah, kayayyakin maye su sha saboda su tada hankalin yawanci abokan hamayya kuma suka yi wannan abu a lokaci uku ne na farko a lokacin da ake yawon neman kamfen kenan neman kuri mutane ko kuma a ranar da za a kada kuri'a din su je su yi wannan su kori jama'a su sashi akwati ko kuma ranar da aka da sakamako to duk a wani lokacin mun shirya tsaf na magana enforcement kamar na farko yanzu na wannan lokacin da aka fara kamfen abin da muka fara shi ne maganan wayar da kai ma iyaye saboda su yi kokarin jan 'ya'yansu su fahimci menene suke ciki da illolin barinsu 'yan siyasa banza su yi amfani da su na biyu su kansu jam'iyyun siyasa mun zauna mun yi mitin da su mun yi bayani dalla-dalla game da irin waɗannan abubuwan da suke damun kuma mun gwada cewa doka ne wanda ya ta'ammali da kwaya ko wanda ya sarrafa ta ko wanda ya dakwanta ko wanda ya sai da ita ko wanda ya bada ita duka yayi laifi saboda haka idan ka bari wani ya je sha wannan abun ko muka kama mutumin nan binciken mai nuna cewa kai ne ka bashi ko kai ka bada kuɗi aka sayo dokan ƙasa ta hau kanka so babu wani sani babu sabo duk wanda ya yi wannan abin dan kama shi zamu yi mu gurfana da shi a gaban kotu dai iyayen yara suka yi maraba da wannan yunkuri na hukumar NGLEA sai dai sun ce tilas sai 'yan siyasar da ke rike da madafin iko sun ba da haɗin kan da ya kamata ne za a cimma nasara yunkuri ne mai kyau wanda hukumar NDLE ta yi ya kamata su kuma mahukunta kamar gwamnoni da duk dai zaɓaɓɓu gaba ɗaya su dinga sakawa waɗannan hukumomi na ndle mara me sakin mara idan aka kama yaro kuka san ba ko kuka sa shi ba to ƙoƙari za ku yi ku marawa wannan hukuma baya domin ta zartar da hukuncin da ya dace amma yanzu sai ga ɗan siyasa ya san cewa wannan yaron laifi ya yi amma saboda yana so ya amfani da yaron ko kuma ya amfani da wannan yaron a baya sai ya je ya shiga ya fita ya je ya karɓo wannan yaron kaga wani ma gobe sake komawa zai sake yin abin da bai dace ba saboda haka amfani da kwaya da amfani da yara wanda suke cikin maye a lokacin gabatar da eh, zaɓe ko bayan zaɓe tauye hakkin su yaran ne ana tauye hakkinsu na su zama 'yan ƙasa na gari domin rashin sanin ciwon kai yasa wasu suke shan wannan abun mayan ya kamata yaran nan wani rashin aikin yi wasu kuma rashin hukunci ne su duka 'yan siyasan nan kowa fa 'ya'yansa suna gida dakta adam dan juma isa kenan guda cikin magidanta da ke kyamar fadawar matasa cikin bangar siyasa a najeriya nan gaba za mu ji abin da kungiyoyin rajin demokuraɗiyya ke faɗi da kuma martanin 'yan siyasar game da wannan batu duka an so ya inganta ƙasa ta tarar da waɗansunta za su yi wasu ziyarce ta da kafarsu su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka. kowa ya gani hmm. zai zage. Masare a nasu bangaren kungiyoyi masu zaman kansu da ke gwagwarmayar demokaradiyya sun ce za su sanya ido sosai domin ganin cewa 'yan siyasa sun mutunta wannan tsari na hukumar NDLEA kamar yadda Kwamar Abdulbak Alkali, daraktan kungiyar Ocean a jihar Kano, Najeriya ke faɗi. Su tuna yaran nan matasa da suke bin su suna da haƙƙi a cikin wannan demokaradiyya haƙƙin a samun musu da aikin yi a samun musu da tsarin ilimi amma duk lokacin da dan siyasa ya wuce gaba yake ba su kwayoyi tamkar yana take wannan haƙƙi ne nasu wanda wannan tsarin mulki na wannan ƙasa ya ba su na su zama masu kaɗa ƙuri'a masu yin demokuraɗiyya cikin mutunci da 'yanci haka zalika duk abin da hukuma take yi hukumar nan ta ndla e wadda take yaƙi da miyagun kwayoyi sun sha zama da 'yan siyasa muna sane da wannan tsari amma za ka ga duk 'yan siyasa suna watsi da wannan alkawarurka da suka yi suna ci gaba da a an giza matasa ba su miyagun kwayoyi domin su yi amfani da makamai wajen razana abokan hamayyarsu na siyasa wannan ba daidai ba ne muna son ita hukumar ndle da duk waɗansu hukumomi ma da suke da ruwa da tsaki da jami'an 'yan sanda da mu kanmu ƙungiyoyi masu zaman kanmu za mu ci gaba da sa ido duk ɗan siyasar da aka ga shi da irin wannan halayya ya tabbatar mun an tattara bayanai a kansa kuma an gabatar gaban hukumomin da abin ya shafa domin ba za mu ci ba da bari wannan halayya tana faruwa ba ana cutar da matasa ana cutar da al'umma hatta mutanen gari ma da suke son kada kuri'a za ka ga akan zo a razana su da irin taron wayannan matasa wanda yin hakan ba daidai ba ne tauye al'umma haƙƙi ne yanzu haka dai su ma 'yan siyasar sun mayar da martani tare da ƙara nana ta aniyarsu ta ba da haɗin kan da ya dace ga hukumar ndle. NEA a kan wannan al'amari. Mai hankali ai ba zai zo ana zaɓe ya ɗauki takobi ya riƙe ba. Mai hankali ai ba zai zo ana zaɓe kama koko akwai na zagin mutane ba. Babban magana shi ne tun da mu gidaje ne mutane masu daraja. ‘Ya'yanmu mun tabbatar yara ne masu daraja kuma tun da muke son 'ya'yanmu ba ma so 'ya'yanmu su yi wannan abu ba za mu sa dan wani ba saboda haka mu ba ma ba mu yadda ba kuma ba wanda muke taimako kuma ka tambaya a unguwarmu kullum ni nake sakawa ko garo na ga yana shaye-shaye mu muke saka a kama shi mun san ba hanya ce mai kyau abin da ba za ka bari dan ka yi ba ba za mu bari dan wani ya ba amma mai shugabancin jam'iyyar APC ke yi misali ganin cewa watakila a dukkanin rassa ko na kananan hukumomi da ma tawagar gwamna da ake yawo na neman kamfe korafin cewa magoya baya da a ba su ababen wannan mun faɗa mu ko kamfen ɗin muna gaya mutane ba mai da mutum in ba tsantsiya za ka ɗauka ba ba mai da ka ɗau wani makami ba ba mai da mutum ya cire bana wani ba ba mai da mutum ya sha wani abu don zai to wajen kamfen ba wannan muna faɗa kuma mun hana kuma duk wanda mun gaya 'yan sanda duk wanda a kama ba mu muka saka shi ba kuma an kama shi a yi masa hukunci kamar yadda eh, ya kamata an wuce wannan lokacin an wuce wannan siyasa magana ake ta zaɓe magana ake ta abu al'umma kuma a ci zaɓe. abdullahi abbas kenan shugaban reshen jihar kano na jam'iyyar apc mai mulkin najeriya masu rai karshen shirin 'yan kasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki mahmud ibrahim kwari daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum a ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta kosassu ba abu tsiraraita da rashin aiki daga labaita koyawan banza a gaida mahmud ibrahim kwari yanzu kuma lokaci ne da sulamu mana barma zai kawo mana sharhin jaridin nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar de L'Histoire wacce ta ruwaito cewa gamayyar kungiyoyin nakasassu Federation National de Personnes Handicapées ta bakin shugabanta Sido Nuhu a yayin da yake bayani wa manema labarai sa'o'i kaɗan kafin shuɗewar shekarar 2022 ta sanar cewa akwai alamar fuskantar koma baya a harkokin masu bukata ta musamman a sabuwar shekarar da muka shiga sakamakon lura da yadda hukumomi suka soke kudaden tallafin nakasassu a jerin abubuwan da kasafin 2023 bai tanadi jaridar ta ce wannan mataki wanda ya saba wa yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa abu ne da ka iya shafar ayyukan faɗakar da masu bukata ta musamman a game da illolin bara sha'anin ilimin yara na ƙasasu da dai sauran fannoni jaridar air info na cewa jami'an tsaro sun kama 'yan bindigar da suka daɗe suna hura wa jama'ar agadas wuta cikin su har da waɗanda suka kwace miliyan 23 na sefa a makonnin da suka shuɗe a wani wurin da ke gabda sansanin sojan amurka jaridar ta ambato alkali mai shigar da kara a kotun agades yana cewa daga cikin waɗannan barayi akwai guda da aka jima ana neman sa saboda rawar da ya taka a harin da ya yi sanadin kwace zinarin miliyan dubu uku na sefa lokacin da ayarin jami'an gar national ke rakiyawa masu zinare a tsakanin jado da garin agades jariyar ta ce a gundumar mata mai da ke jihar da magaran ma jami'an tsaro sun cafke wasu barayin da suka yi kaurin suna wajen afkawa 'yan kasuwar da ke harkokinsu a tsakanin mata mai zuwa wasu yankunan magarya da murya da gure iyaka da wasu garuruwan najeriya jaridar le sahel na cewa a wani yunkurin karfafa matakan magance tsaikon da ake fuskanta a sha'anin shari'a hukumomi sun samar da ƙarin alkalai takwas a kotun ɗaukar kara wato kurda pel da ke birnin yamai waɗanda za su kula da shari'ar da ta shafi harkokin kasuwanci tattalin arziki da dukkan wasu abubuwan da ke da nasaba da sha'anin kuɗi jaridar ta ce a kwanakin baya ne aka naɗa waɗannan alkalai da zummar warware damuwar jama'a saboda haka suka bayyana a kotun karya shari'a wato kurde cassation a ƙarshen makon jiya inda suka yi rantsuwar kama aiki Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. A ranar uku ga watan Fabrairu, Ukraine da tarayyar Turai ta EU za su yi wani babban taro a birnin Kiev domin tattaunawa game da tallafin kuɗi da na soji a cewar ofishin shugaba Volodymyr Zelensky a wata sanarwa a jiya Litinin. Sanarwar ta ce Zelensky ya tattauna dalla-dalla a kan babban taron. da shugabar hukumar gudanarwa ta EU Ursula von der Leyen a lokacin da ya gana da ita a waya a karan farko a wannan shekarar. Shugaba Joe Biden ya ce Amurka ba ta yin wata tattaunawa akan gudanar da atisayen nukiliya na haɗin gwiwa da abokiyar hulɗa ta Koriya ta Kudu. Duk da cewa shugaban Koriya ta Kudu ya faɗawa wata jaridar ƙasar cewa an fara tattaunawa akan batun. A wata hira da aka wallafa a jiya Litinin, shugaban Koriya ta Kudu Yun Suk ya ce tattaunawar ta ta'allaka ne akan tsare-tsare da atisayen haɗin gwiwa da dakarun Amurka. Wasu matasa biyu 'yan ƙasar Iran na fuskantar hukuncin kisa bayan da aka yanke musu hukuncin rataya saboda an same su da hannu a zanga-zangar da aka kwashe watanni ana yi a Iran a cewar wata ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama a jiya Litinin. Tuni dai aka zartar da hukuncin kisa akan wasu mutane biyu 'yan shekara 23 sakamakon zanga-zangar da mutuwar masu amini ta janyo. Sai dai masu fafutuka na fargabar za a zartar da hukuncin rataya akan mutane da yawa yayin da iran ke amfani da hukuncin kisa a matsayin dabarar tsoratarwa a wani yunkuri na murkushe zanga-zangar Thomas Sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya Nijar da Kamaru karfe uku agogon Ghana ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da noma tushen arziki yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Maryam Dauda da ta karanto labarai sai kuma Jumbe Hamza da daidaita mana sauti da bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.